barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukarari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka na asabar ɗaya ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar miladiya. Wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alƙur'ani mai girma na watan Ramadan. Kuma wannan shine tafsirin mu na farko na wannan shekara a ramadan kuma shi majalisin mu na 87 a tafsirin suratu ali imran kasancewar tafsirin namu daman mana yin shi mako mako in ramadan ya zo ɗorawa muke daga inda muka tsaya saboda haka a jerin tafsirin da muke ma wannan sura wannan shine majalisin mu na bakwai kamar yadda shine na farko na Ramadan a wannan shekara ta shida. kafin mu shiga tafsiri mana wa daukacin al'umman musulmi gaba ɗaya taya murna na samun dama na halartar ramadan a wannan shekara abin aiwa mutum farin ciki ne abin aiwa mutum maraba da lalai ne in Allah ya bashi wannan dama na ya shaidi ramadan magabatan kwarai waɗanda suka shuɗe da ɗayansu zai mallaki duniya da abin da take ciki gaba ɗai zai bayar don a dawo da shi duniya ya shaidi watan ramadan kare wannan wata ne wanda allah madaukakin sarki yake yin baiwa a ciki sama da yadda yake yi a sauran watanni mabayinsa nagartattu mu ne gaba ɗaya cewa wannan shi ne watan da Allah ya zaɓa ya yi wa ɗan adam babban kyauta wanda babu kyauta irinsa shi ne saukar da alƙur'ani mai girma da kuma turo da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a matsayin manzo babu kyauta da baiwa da Allah madaukin sarki yayi wa dan adam tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin alkiyama babu baiwa da kyauta da Allah yayi wa dan adam sama da wannan baiwa na saukar masa da wannan littafi wanda yake shirya ne gare shi wanda duk wanda ya bi shi ya tsira duk wanda ya yi magana da shi ya yi gaskiya duk wanda ya yi hukunci da shi ya yi adalci duk wanda ya kauce masa ya yi batan bakatantan kuma makomansa wuta littafin da ke bayar da shari'a mafi kyawun shari'a akan dukkanin al'amuran rayuwa na yau da kullum إن هذا ya يهدي للتي هي أقوم wannan alƙur'ani lallai yana shiryarwa zuwa ga tafarki da tafarkin da ya fi kowanne mai kuwa a komai a aƙida a ibada ne a mu'amala ne a hukunci ne a siyasa ne a tattalin arziki a tsarin zamantakewa a tsarin tarbiyya a kowane irin bangare na rayuwa wannan bayar Allah ya yi mana ne a wannan wata na ramaba a wannan wata Allah yana bude ƙofofin rahamarsa da haka ya bude hanyoyi na gafarta zunubai kuma zunubai in Allah zai gafarta su a wannan wata ɗin ba wai ana gafarta maka laifin da kai a watan bane kadai ba laifin da kai a shekara ɗaya baya ba ba a ce laifin da kai a shekarar da ta gabata da shekarar da za ta zo ba kamar yadda muke da shi a wajen wurare ko a'a wannan zunuban da kai ne gaba ɗaya a rayuwanka har zuwa wannan ramadan to irin wannan yafiya da baiwa ta gafara ba a samu in ba a ramadan man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب haka annabi yake cewa duk wanda ya azumin watan ramadan yana mai yarda mai sallamawa mai miƙa wuya ma Allah madaukakin sarki yana mai neman ladan Allah bisa azumin nasa to za a gafarta masa duk abin da ya shuɗe na zunubansa wato wanda ya taɓa yi a baya tun daga farkon rayuwarsa har zuwa wannan watan ramadan hakanan duk wanda yi tsayuwan dare ya yi sallan tarawi ko tahajji ko kiyamun lai shi ma cikin imani yana mai neman lada an gafarta masa zunubansa da suka gabata hakanan duk wanda yi tsayuwa a daren lailatul Kadari. shi ma cikin imani da neman lada Allah ya gafarta masa duk zunubansa na baya jama'a wani irin alfarma ne wannan Allah ya yi ba wannan wata wani irin baiwa ne Allah madaukakin sarki ya bayar mabayansa a irin wannan wata a wannan wata Allah madaukakin sarki yana ‘yanta bayi daga wuta annaba alaihi salatu wasalam yake cewa walillahi fihi ya yace wa zalika kullu lailatin Allah yana da wanda yake tsame su daga wuta a Ramadan ba wai so ɗaya a Ramadan ba a kowane dare na Ramadan Allah yana tsame mutane ya ‘yanta su daga azabar wuta bayan waɗanda za a gafarta musu abin da ya shuɗe ko sannan waɗanda kuma ‘yan wutan ne sun cancanci wuta Allah zai tsame su daga wuta kullum a wato ainihin daren Ramadan wannan shi ya sa in mutum ya yi wasa wannan fursa ta fice shi to yaushe kuma zai samu alheri shi yasa annabi yake faɗa a hadisin ibn majah cewa man hurima khairaha faqad hurim duk wanda aka hana shi alherin wannan watan to an hana shi alheri shi yasa annabi yake cewa in wannan watan ya shiga a dai hadisin mai kira yanayin kira ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi ash-sharri adbir ya kai mai begen alheri taho taho taho taho ga lokacin alheri ya zo ya kai mai begen barna sharri zanubi laifi juya juya juya hmm? tafi tafi tafi wannan ba lokacin sharri ba to wannan shi yasa mala'ika jibril ya yi addu'a ya ce annabi ya ce amin cewa duk wanda Ramazan ya shigo masa har ya fita ba a gafarta masa zunubansa ba ana bai yi waɗannan abubuwa masu ɗumbin yawa wanda kowane ɗaya in kayi za ka samu gafarar zunubi ba bai yi su yadda Allah yake so har ya gafarta masa zunubansa ba to ya ce Allah ya nisantar da wannan mana Allah ya nisantar da kai Allah ya tsine ma mutum kenan kuma ya ce annabi ya ce amin annabi ya ce amin addu'ar annabawa kuma karɓaɓɓiya ce don haka ina amfani da wannan dama in jawo hankalina da hankalinku ya ku al'umman musulmi wadda kuke nan da wadda kuke sauraron mu a ko'ina a fadin duniya cewa mu muribaci wannan dama da Allah ya ba ta hanyar girmama wannan wata so da dama mutane ba sa girmama ni'ima sai in ya kubuce musu wannan hasara ce babba mu zanto masu kaddara da girmama duk abinda Allah ya kaddara ya girmama to ramadan yana ci. daga cikin hanyoyin girmama ramadan da baiwa ramadan haƙƙinsa shine kulawa da manya-manyan ibadodi da Allah ya wajabta mana ko ya zaburar da mu ya kudaitar da mu mu yi su a wannan wata kamar idan na faɗa a hudu da na yi wannan satin ko wancan satin ne kuma a karatun da muka yi da safe a wannan masallaci cewa na yi tadabburin ayoyin azumi sai naga Allah ya ambashi manya-manyan ibadodi guda takwas waɗannan dukansu suna tare da azumi ne na takwas ɗinsu ɗin suna kaiwa izuwa ga abin da azumi yake kaiwa Shi ne takawa tsoron Allah maɗaukakin sarki azumi makaranta ce ta wato ainihin fitar da masu tsoron Allah madaukakin sarki masu tsoron Allah su ne masu bin Allah sau da ƙafa kamar suna ganinsa haka suke masa biyayya kamar suna ganinsa in kuma sun yi sako-sako to suna yi ne kamar suna riya gashi yana ganinsu kaiwa zuwa ga wannan matsayin shine kaiwa zuwa ga matsayi na takawa ko abinda alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka kira al-ihsan wato matsayi na kyautatawa to na farkon shine azuman, to kuma kundi sharɗin azumin imanan wa ihtisaba mutum yayi shi a matsayin bauta da Allah ya yarda yana yin azumin nan ne domin bautata ma Allah madaukakin sarki sannan yana yi Allah yana begen Allah ya bashi abin da ya tanadar ma masu azumi na lada sai mutum ya yi azumi da waɗannan sharuɗan guda biyu zai samu wannan tarbiyya azumin ya kashi zuwa ga taƙwa ya ayyu halladina amanu kutiba alaikum mu kama ba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun domin ku zanto masu jin tsoron Allah to mu yi azumi mu kyautata azumin ta hanyar kamewa ba kadai daga abinci na halal da abin sha na halal da saduwa na halal kadai ba mu kame daga abincin haram da abin shan haram da saduwan haram kaga wauta ne mutum ya kame daga halal don an ce ya bari ko? kuma ya je yana yin haram shi yasa annabi ya kamkan ba laifin mutumin da zai kame bakinsa daga haram amma ya kame bakinsa daga azumi ya ce Allah bai bukatan azuminsa mallam ya da kaular zuri wal amala bai falaita lillahi hajjatun fi an yada a ta'amahu wa sharabahu wanda bai kame bakinsa ba daga ƙarya da aiki da ƙarya zur da shaidan zur kunga ai haramun ne a kowane lokaci to amma a lokacin ramadan haramcinsa ya fi muni a lokacin da an ce ka bar halal ma kar ka ɗauki abu na halal ka saka a bakinka daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza sai kuma ka ɗauki bakin ka yi amfani da shi wajen aiwatar da haram kash Allah maɗaukin sarki baya buƙatan ka bar abincinka ko ka bar abincinka in ba za ka ƙi barin haramun a watan ramadan saboda haka haka ya dace zanto azuminmu mun kame daga waɗannan abubuwan kuma mun kame da haramun na waɗannan abubuwa su. rashin kamewa daga waɗannan haramun yana sa mutum ya rasa ladan azumansa shi ne manar Allah bai bukatan abincin barinka da abincinka ko barinka da abin shanka wadda ka mai azumi mu ta azumi abu na biyu shiyarwa kun sa farkon musulunci an daidaita azumin ma da ciyarwar kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce a sahih wanda ba zai iya azumi ba to madadin azumi shine ciyarwa sannan aka zo aka soke wannan hmm? aka ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya halarci watan hmm, ya cika sauran sharuɗan na kasancewansa mazaunin gida mai lafiya musulmi baligi mai hankali yana cikin tsarki ha to zai yi azumi ba in ya ga dama ya azumi in ya ga dama ya wato ainihin ciyarwa ba amma an rike ciyarwar a matsayin ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi na neman kusanci zuwa ga Allah da samun tafawa shi yasa annabi alaihi salatu wassalam yace duk wanda ya ciyar da mai azumi abin da ya bude baki da shi zai samu lada irin na mai azumi dori akan nashi lada na azumansa don an ba shi na wancan ɗin ba zai sa a rage masa komai ba daga cikin nashi shi ladan kenan za ka iya a rana ɗaya za ka iya samu ladan azumi biyu uku hudu biyar shida goma gwargwadon wadda ka bai wa abinci a ramaba gwargwadon mutane masu azumi da ka taimakawa da abin da za su ci shi sa. shi ma wannan sai mun inganta shi shi ma sai an yi shi imanan wa ihtisaban ba dan riya ba ba dan nuna a gani ba ba dan gasa da wani ba ba dan alfahari ba sai dai dan neman yardan Allah ta hanyar saka farin ciki a zuciyar ɗan uwanka musulmi kuma musamman mai aji annabi ya ce yana daga cikin mafi soyuwan ayyuka a wurin Allah ka sa farin ciki ma ɗan uwanka ta hanyar biya masa bukatarsa sauke masa wani nauyinsa biya masa bashinsa ɗora masa wani abu da yake bukata ka ɗora masa wannan yana daga cikin abin da Allah ya fi so to a ramadan daga cikin abin da Allah ya fi so shine wannan mu miskini ciyar da mabukata alhamdulillah ana yin wannan to kawai a tsarkake shi in an doge a wannan za a samu martaba na takawa abu na uku shine amfani da wannan babban baiwa da Allah ya shahru ramadan allazi unzila fihil alquran yin abota da alkur'ani a watan ramadan ƙara kyautata alaƙarka da shaƙuwarka da alƙur'ani a watan ramadan ta hanyar karatunsa ta hanyar koyonsa, ta hanyar koyar da shi ta hanyar koyan ma'anoninsa hmm? ta hanyar aiwatar da karantarwarsa a rayuwarka ta yau da kullum da kuma isar da saƙonsa izuwa ga wani waɗannan su ne abubuwa da ya dace a ce muke yi su ne haƙoƙin alƙur'ani a kanmu to karatun alƙur'ani musamman da ƙoƙarin fahimtarsa a wannan wata abu ne mai matuƙar mahimmanci wannan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa mala'ika jibril yana zuwa wurinsa kowane dare a ramadan kowane dare su yi bitan alƙur'ani mai jama ibn abbas ya ce wannan ma shi ne dalilin da ya sa annabi ya fi kyauta a watan ramadan saboda mudarasa alkur'ani da yake yana jin falala da daraja da ɗaukaka na bayarwa da kyauta da ciyarwa annabi daman ya fi kowa kyauta amma a ramadan ya fi kansa kyauta a wani wata wanda ba ramadan saboda haka lizimtar alkur'ani mai girma musamman karatunsa da kuma wannan abin da muka zo mana yi wato neman sanin ilimansa da ya ɗashi majonanmu abu na hudu sallah wali tukabbirullaha alama hadakum kabbara a sallah mun karanta ɗazu hadisin man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu mata taqaddama min dhanbi anan mu inga ta sallalinmu mu kuma yawaita nafila mu ingata sallolinmu na farilla ya za ka ingata sallanka na farilla a matsayinka na mutum namiji ji mai hankali yi ƙoƙari sallolinka biyar kullum ka yi shi a masallaci a jam'i kuma kada ikama ya fice ka ko kada ikama ta fice ka ya zanto da kai za a yi ikama har na kowace sallah kowane rana har wannan wata ya wuce ya zanto za ka yi sallar tarawihi na waɗannan kwanakin gaba ɗai ba ka fata ko guda ɗaya wannan shi ne ingatawa da kulawa da sallolinka sannan sauran nafalfuri kamar rawatin na biyar addu'a وإذا سألك عبادي عني فإني قريب Allah yana magana akan azumi ne fa kwatsam sai magana akan addu'a domin ya kwadaitar da mu cewa lalle addu'a abu ne mai muhimmanci a lokacin da ake azumi kuma a Ramadan jama'a al'umman mu tana cikin hali na kakani kai a kasar mu sannan a duniya gaba ɗaya abin da ke faruwa a gazza. a ƙasan falasɗin yana buƙatar musulmi mu tashi tsaye mai addu'a shi ne a kallul wajiba mafi ƙaranci abin da ya waje ba a kan mukema, to ga lokacin addu'an ya zo a ramadan mu sanya al'umman nan cikin kason addu'anmu wannan abin da ke faruwa a gazza tun watanni goma sha biyar da suka fice jarabawa ce ma al'ummar musulmi gabaɗinsu mutanen nan suka tsaya tsayin daka an yi gurguzu da wato ainihin garinsu amma suna tsaye su mudar jibalin rafiya sun tsaya kyamkyam tsayuwar manyan duwatsu cewa suna nan za su ci gaba da kare ƙasansu kuma za su kare baitul maqdis almasjidul aqsa masallaci ne alfarma in ba mu iya tallafa musu da komai ba cewa kada mu gaza tallafawa da addu'a musamman a wannan wata Allah ya ba su nasara Allah ya mayar musu da abinda suka rasa Allah ya ba su nasara kan abokan gaba na musulmi da musulunci na ɓoye da na bayyane Allah ya rugurguza don masu bayar da taimako domin a rushe su domin a rugurguza masu ƙasarsu Kaziyar falastin ba ta falastina ba ce kadai ba ta larabawa ba ce kadai kaziyar ce ta duk wani musulmi wanda yake musulmi tsara ka mai amfani da wannan dama mai addu'a mu ma kasar mu kowa dai ya san matsalolin da muke ciki ko to yi addu'a ba sai lalle maka kai wa kanka addu'a ko kai iyayenka addu'a ko iyalinka addu'a ba wannan shine farko abin da ya dace ka fara amma dai kar ka manta wannan kasar mu da jagororinta sannan wannan al'ummar gaba ɗayanta musamman bisa wannan fitina da jarabawa da Allah yake mana a ƙasar Filistin musamman a zirin Gaza abu na shida ɗinki alaƙa da kyautata alaƙa da iyali da Allah ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahum matan ku tufafi suke a gare ku kuma tufafi suke a gare shi, baka da lokacin da ya dace ka rufa ma iyalinka asiri kamar Ramadan baka da lokacin da ya dace ka rungumi iyalinka ka kyautata musu ka nuna musu soyayya hatta luqmata taj'alha fi fi mar'atika laka biha sadaqa duk wani abin da kai na alkhairi kana da ladan sadaka annabi yace har loma da zaka dauka ka saka a bakin matanka lada to yi shi haqiqatan wa majazan a lokacin ramadan kyautata alaka da iyali husnul mu'ashara yana daga cikin bauta da ke kusantar da mutum zuwa ga Allah kuma ya ƙara maka tarbiya na takawa Allah da kufin sarki annabi alaihi salatu wassalam yana cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli zababbun cikin ku mafiya alheri sune waɗanda suka fi kyautata ma iyalansu mace ta kyautata miji miji ya kyautata ma mata uba ya kyautata ma ƴaƴa su kyautata ma uba ko iyai, abu na bakwai wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid i'tikaf i'tikaf kan kowa ya san tasirinsa wajen raba ka da duk shaniyar duniya da tsuntsunta alaƙarka da Allah madaukakin sarki ta hanyar za ka kawarce wa kowa da kowa ka zama bakon Allah a masallaci na iya gurgudan kwanakin da ka zaɓa za ka yi yana daga cikin abin da ke tarbiyyar da taqwa abu na karshe a ayar da ta biyo baya gudun haram da cin halal shine abin da na fara magana da da ko kokarin duk abin da zaka samu ka saka a bakinka ko ka ba ma iyalinka ko ka ba ma dan uwanka ko kai sadaka da shi tabbatar cewa halalun cin halal da gudun haram kowane irin nau'in haram waɗannan abubuwa ana buƙatar su sosai a ramadan su ne za su ƙara taimakawa wajen tabbatar da manufan ramadan na isar da mu zuwa ga martaba na takwa Allah ya ba mu dama haka yadda muka fara yau Allah madauki sarki ya sa mu ci gaba haka da ƙaimi da kazar-kazar kuma ya hore mana ayyuka na alkhairi ya sauƙaƙa mana ya ba mu daman yin su da ikhlasi kuma ya karɓa mana bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون نعم Allah madaukakin sarki yana cewa ma ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة بازيوبا موان متم أن يؤتيه الله الكتاب ألا يباشي للتافي والحكم ده هكونشي واتو أيكي ده للتافي والنبوة يباشي النبشي ثم يقول للناس nas sannan wannan mutumin da Allah ya mishi wannan kuma yaje yana cewa mutane kunu ibadan ku zanto bayi nawa wato ku yi mun bauta ku zama na, ba zai taba yiwuwa ba wani mutum da Allah zai masa wannan baiwan ya yi irin wannan zancen ba cewa mutane kuno ibadan limin duni lahi koma bayan Allah walakin sai dai duk wanda Allah ya masa wancan baiwan abinda zai yi ya faɗa wa mutane kawai shine kuno rabbaniyi ku zanto jagorori mutanen Allah masu bautan Allah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون saboda abinda kuka kasance kuna yi na koyar da littafi da kuma abinda kuka kasance kuna yi na koyon littafi koyo da koyar da littafi shi zai haifar muku ku zanto rabbaniyina wato mutanen arrabu mutanen Allah madaukakin sarki wannan ayar waɗansu malamai suna cewa munasabatta ci gaba ne da abin da aka faro surar a kai magana akan cewa annabi isa ba dan Allah ba babu kuma wani wanda ya cancanta a bauta ta masa in ba Allah kuna tuna abdullahi ibn abbas ya ce tun daga farkon wannan sura zuwa ayoyi aya tamanin da wani abu duka sun sauka ne akan wafat najran akan tawagar nasaran najran da suka zo suka yi muƙabala da annabi sallallahu alaihi wasallama akan gaskiyar addininsu na kiristanci to Allah ya saukar da waɗannan ayoyin yana musu raddi to amma akan shigar da yahudawa a maganan saboda suna tarayya a abubuwa da dama da muka karanta a baya kun ga mun ce duk da Allah ya ce wadda fito min ahlul kitab ko muka ce waɗansu ana yi ne da yahudawa musamman ayar da muka karanta jiya abubuwan da aka faɗa a cikinta abu ne da Allah ya riga ya faɗa akan yahudawa a baya don haka wanda suke fara shiga ƙarƙashinta su ne yahudawa to bai an ɗan fita an yi magana akan yahudawa shine kuma aka sake dawowa yanzu a yi magana akan su kirista ɗin to munasaba na biyu kuma shine saboda batan da suke yi ko kage da suke kirkira su saka addinin nazo suna jingina shi izuwa ga littafi ko suna jingina shi izuwa ga annabawan to shine Allah yake musu inkari anan ya faɗa musu cewa ba annabi Isa kadai ba babu wani mutum da Allah zai bashi irin abin da ya ba annabi Isa kuma yayi da'awa ko ya kira mutane cewa su bautata masa ba a taɓa yin wannan mutumin ba kuma ba za a yi shi ba da haka duk wanda ya ce annabi isa ɗan allah ko annabi isa ya cancanci a bautata masa kuma ya ce annabi Isa ne ya faɗi haka ko a'a ya zo a cikin littafin annabi isa to babu tintirin makaryaci kamar ta don haka ba zai taɓa yiwu ba ga annabi isa da sauran ‘yan uwansa annabawa to wannan ita ce munasabar wannan ayar da ayoyin da suka gabace ta ma kana li wannan uslubin ma kana alqur'ani da maharshen larabci yana zuwa ne um, li nafi listihqaq cewa wato abun bai cancanta ba to duk inda kuma ya zo da wannan a hukunci yana nuna wannan abun haramun haramcin imma ya tsaya a matsayin kawai a ayyuka na furu'a ko kuma ayyuka na akida kenan yana iya zanto da aka ce ma kana kaza din ya zanto abu ne wanda yake haramun amma bai fitar da mutum daga musulunci kuma yana iya zanto abu ne wanda yake kafirci ko shirka wanda ke fitar da mutum daga musulunci Allah madaukin sarki yi amfani da wannan usluban a wurare da dama ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai cancanta ba bai dace ba ma annabi da waɗanda suka yi imani da shi su nemi gafara ma mushrikai bayan sun tabbatar cewa sun mutu mushrikai ne sun tabbatar cewa ‘yan wuta ne kaga wannan haramci ko? yau ka wani misali ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه بيتنشنت ببيدات با ممتعني مدينة دوان دكي زوني kewayen garin madina na ƙauyawa in annabi ya ce a fito ya ƙi su su ja baya wannan yana daga mutum ya gudu a ce a zo a kai agaji a yi jihadi mutum ya ke wannan bai dace ba kun ga ana hukuncinsa haramun ne kuma haramun ɗin ba ƙaramin haramun ba daga cikin manya-manyan zunubai istanibu as-sab'a al-mubiqat annabi ya faɗi wannan ka wani وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا an tankihu azwajahu min ba'dihi abada bai cancanta ba bai kamata ba ku musulmi ku cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ku cutar da annabi iri-iri akwai wanda zai zanto haramu akwai wanda zai zanto kafirci wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada a wannan daidai da wannan kenan ya kara da wala kamar da zamu zo mu ga anan wala ya amuraku kuma bai dace ba ya kawo ladin nan litakidi ha annabi domin ya ƙara ƙarfafa rashin cancanta ɗin ya ce bai cancanta ba ko aure matansa ba to duk inda kaga wannan annabi ya ce ma kana likaza wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim bai dace ba tam tam bai kamata ba ga mummuni mace ko namiji in Allah ya zartar da wani hukunci su kuma su ce suna da wani zaɓi koma bayar na Allah ne saboda wannan saɓo ne wannan haramun ko wanda shi ma wannan yana iya zanto kabira yana iya kuma fitar da mutum ma daga daga musulunci ma kana lillahi an yattakhidha min walad ba zai yiwu ba Allah ya ɗauki ɗa Allah ya riƙe wani ya ce wai shi ne wai ɗa ne aurensa ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحان تركيات تبتك وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم هكذا إنه علي حكيم ba zai yiwu ba bai cancanta ba da wani dan ma wani dan adam Allah ya magana da shi kiri da muzu hmm? sai ta waɗannan hanyoyi hmm? illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula anan gidan duniya hanyoyin kenan da mutum zai iya magana da Allah ta hanyar wahayi kawai Allah ya tsofa abu a zuciyarka ka tabbatar daga Allah إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ملائكة النبي يجي كوي ألا يبنى كوكو مي مفركي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى وحي كومين وراء حجاب شنو يدى الله يمكن هذا النبي موسى عليه السلام كو min wara'i hijab yayi da annabi Muhammad shima lokacin da ya tafi eh, mi'raji ko shi min wara'i hijab su biyu suke da wannan kadai ko kuma an yursila rasulan wannan shi yafi yawa ko ya aika da manzo daga cikin mala'iku Allahu yastafi min al rusulan wa min an to suna da yawa haka saboda ka dole ka ji haka sai ka nutsu sosai an abu ne da ya shafi dan adam to kada ka yarda in aqida ne kada ka yarda ka kudarta abinda Qur'ani ya kore in aiki ne kada ka yarda ka kusanci wannan aiki din saboda haka anan malamai suna cewa ma kana anan tufidu nafiyal wuqu' ko nafi lishan wa hiya ablaghu min nafiyil wuqu' khassa wato haka al'amarin Allah yake bai yiwa hmm? so ba wai ana kore cewa ya ma taɓa faruwa ba ne al'amarin shi ne hakan ma bai yiwa hmm? bai ne ballantana a ce a'a bai taɓa faruwa ba Allah bai kaddara hakan zai yiwu ba wannan shi ne abinda ibn atiyya yake cewa wannan ayar tamu abinda take nunawa shine cewa bai yiwu Allah ya turo makaryata yace amma ayatuna hadhihi fa inna an-nafya fiha 'ala al-kamal da ke kore anan korewa ne na na kololi shi anan ya kawo su misalai ne na wa ma kana din Kamar wa ma kana nafsin an tamuta illa bi iznillah hmm? ma kana lakum an tumbitu shajaraha da maganar sayyidina abubakar da annabi yace yazo yayi limanci shi zai bi shi ce ma kana li ku hafata an ta yataqaddama bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce ba zai yi ba ma dan abu ku hafa ya shiga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa jagoranci ba a yi wannan dan abu ku hafa to a anan malaka cewa nan nafi ne na kore abun ne cikakken korewa يتي لأننا نقطع أن الله تعالى لا يؤتي النبوءة للكذبة والمدعين سبو دمنا دا يكينن الله بي باير دا النبشي ممكر يتا دا ما سو دعوا ما سو فرفقندر النبتا فما كان للبشر بشر اسم جنس يقع للكثير والواحد لا واحد له من لفظه بشر متم أنا غير متم قداء أنا غير متانين دا دابا ana gane mutum ɗaya ake nufi ko mutum ko da yawa ne gwargwadon siyakin da aka yi magana aka a nan wurin yana nufin bai cancanta ba ga wani mutum kowaye shi ma kana li basharin ai ma kana li ahadin min albashari ka'inan man kana bai cancanta ba bai dace ba ma wani mutum kowaye shi ballantana kuma irin wannan wanda Allah zai faɗa ya yi irin wannan zancen kun gane to shi ne ma'anar maka na nan maka na libashari amma da dama saboda siyakin da muka ambata malamai suna cewa a nan wurin aslan ana ishara ne zuwa ga mutum guda ishara ba wai shi kada yake nufi ba amma tunda da maganan an koro maganan da waɗanda suke ɗaukansa Allah ko suke cewa ya ce su bautata musu kuma su ta yana cikin littafinsu amma karya suke shi ne wa annabi isa alaihi salam shi yasa a littattafan tafsirin da za ku ji suna cewa abinda ake nufi da bashar a nan shi ne isa kamar yadda tahirun ashirin na cewa falmuradu bil bashari isa alaihi salam abinda ake nufi da bashar nan annabi isa wato sai ka fassara ka ce bai dace ba da annabi isa a matsayinsa na mutum hmm? wanda Allah ya bashi hmm? littafi ya bashi hikima ya bashi annabta ya ce wa mutane ku bautata min ku bar Allah bai dace da annabi isa ba saboda haka batun cewa ya ma faɗa bai taso ba shi yasa wannan ayar maksudinta shine tsarkake annabi isa daga wannan mummunan zance Allah zai tambaye shi ran tashi alkiyama a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah zai bayar da amsa ce subhan arki ya tabbata gare ka wato faufau sam sam sai ya kawo wannan magana shi ko mene ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq shi ma ma kunu din da yake da makana ba zai taba yuwa ba a gare ni in fadi abinda ba gaskiya bane abinda ban da gaskiya a ciki ba zai yiwu ma in fade shi ba saboda haka ban faɗa ba ya Allah shi ma ya kai makura wajen kore abu ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ها؟ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي ربكم يتي إن har ma na تو يا الله كي Allah dan kai ka san abin da ke zuciya na ban san abin da ke zuciyanka ba ban ce musu komai ba sai abin da ka umarce ni in ce musu shine wannan ma kan da bashirin an ne lin nas kunu ibadan li min dunillah ban ce musu wani abu ba sai abin da ka umarce ni to mai abin da Allah ya umarce shi an i'budu Allah rabbi wa mani ne? wa rabbukum إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إيش abinda na يا مسكرا kenan ku ألا شيء كأي مهل الشينا مهل الشنكو كما دونك da na Hmm? ina kulawa da wannan ɗan ni mai bayar da shaida na cewa abinda na bar su a kai kenan amma da ka ɗauke ni kai ne mai kulawa da su kai ka san mai faru bayana Allah madaukin sarki ke cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam ko wa qala al-masih shi mai ce ya bani isra'il u'budu allaha rabbi wa rabbakum abinda yake kenan ku bautata ma Allah mahalicci na mahalicin ku wannan malamai da yawa suna cewa ana nufin annabi isa alaihi salam to wannan ayar da raddi ne da shirkar nasara hmm? sai Allah ya game abin irin na nasaran da duk ma wani shirka duk wanda zai yi shirka ya jingina ma Allah madaukin sarki wannan ayar ta yi masa saboda in zai ce wani annabi ne zo da shi to babu wani annaban da ya taɓa yin umarni da aibauta ma ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wannan. ba zai yiwu ba wani mutum Allah ya bashi mai an yu'tiyahu Allahu al-kitaba ya bashi littafi anan ismu jinsin na littafi ko eh so sawa'un mutumin da an bashi littafin at-taura aka bashi linjila aka bashi zabura aka bashi alqur'ani aka bashi irin wannan mutumin ba zai yi wancan magana ba to ballantana ba kawai littafin aka bashi ba an bashi al-hukm anan malamai suna bayani da dama dangane da al-hukm amma dai yana koma zuwa ga al-hikma kamar yadda ibnu atiya ke shi al-hukm anan hikima kuma hikiman ne yin hukunci da littafi hmm? da in zo an haɗa shi anan abin da ya shafi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin sunna hmm? kamar mu shafi ya fara a cikin ar-risala to ba zai yi ba Allah ya ba mutum littafi ya ba shi bayanin littafin a magance a aikace kuma ya ba shi annabci wannan duka an baiwa annabi isa alaihi salam kuma duka an baiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to annabi isa ba zai taba cewa mutane kuno ibadan ne ma kana li bashari duk wani annabi ba zai faɗi wannan so wannan zamu gane wani abu da ibnu kathir yake faɗa yace annabawa ma da kusancinsu da Allah ba su cancanci abauta musu ba ballantana wani wanda darajansa bai kai su ba yasa Allah ya amma ma abu da annabi da wanda ba annabi ba ma to ma yambaki haramun ne wani yayi wannan da'awa da ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwa thumma yaqulu lin-nas wannan summa mun sha gaya muku anan summa tana zuwa da ma'anoni guda biyu ko tana zuwa da ma'ana at-tarahi ko imma at-tarahi az-zamani ko kuma at-tarahi ar-rutbi anan tana nufin at-tarahi ar-rutbi ne ba zai yiwu ba ba wai sai bayan Allah ya bashi wannan ba hmm. wanda Allah zai dauka ya bashi wannan ma ba zai yi ya faɗi wannan ba kafin ma a bashi annabcin ba zai faɗi wannan ba ballantana kuma bayan an bashi annabci shine sunnah tawalli tarahi ar-rusul ai kafin ya zama annabi matsayinsa bai kai lokacin da ya zama annabi ba ko to kafin ma ya zama annabi bai cancanta ba saboda ba kowane karabuti Allah yake zaɓe mai da shi annabi ko ha zaɓe ake Allah kuma yake zaba da kansa hmm? Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas hmm? haka nan yake cewa walakin Allah jittabi min rusulihi man yasha haka nan yana cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata so wanda zai zai ƙarya nan gaba Allah ba zai dauke shi ya mayar da shi annabi ba to ba ma kowane irin ƙarya ba irin wannan ƙaryan da yafi kowanne muni yafi kowanne girma kai da awar ubangijintaka ka yi da'awar allantaka ko ka kira mutane su bi wani an ya kula linnati kuno ibadan li ka bashe? to to bari mu faɗi fa'ida guda ɗai ibadan wato ba zai yi bai ce wa mutane kunu ibadan li ku zanto ibad jam'i ne na من عبد عبادة عبد أنا عبد يا شيخ كل جمعين عبد أنا إن جمع عبد لعباد دكما عبيد عباد دكما مني عبيد أنا شهؤلاء عبيدكم أنا كما عباد al'imam ibn atiyya yake cewa ya yi istiƙara'i na alƙur'ani mai girma wajen amfani da jam'in abu idan an yi amfani da ibad so jam'i ne na da amma da wani abu na girmamawa bawa ana ana ana yin jam'i da ibad ne ana son a girmama su bayi din amma in an ce abid to jam'i ne na bayi waɗanda ba a girmama su so an ka zo ka ya abidi ya ku na kaskantar da su kake ne amma in ka ce ya ibadi ha akwai wane girmamawa a ciki bari mu karanta maganar nashi dai mu tsaya ko yace wallazi istaqraitu min lafzati al-ibad annahu jam'u 'abdin mata siqati al-lafzatu fi midmar at-tarfi' wad-dalalati 'ala at-ta'ah yace abinda nan istiqra'i inductive study shine jam'i ne na abd a duk lokacin da an kawo lafazin a yanayi ko context na girmamawa da nuni akan biyayya sha wannan bawa da ke biyayya in za a yi jami'in su ana ce musu ibad duna an na biha ma'ana tahqiri wa tasghir ash ba tare da an hada da kaskantarwa da walakantarwa ba yace ka duba faɗin Allah madaukakin sarki wallahu raufun bil ibad ce bil abid ba bal ibadun mukramun ina da annabawa ko inda yake son ya jawo bayan sama su tuba bai amfani da lafazin abai ya ibadiyar lalina asrafu ala amfusi hmm? haka annabi isa da ya ce a ayat da shekin da muka fara karanta don yana neman Allah ya yafe musu ne ya ce in tu'azzibhum na innahum ibaduk hmm? kamar yana neman ɗan musu rangomen amma in an ce abid to ana inda ake wato ainihin a kaskantarwa to gashi an ce lokaci ya ja da yake mun yi mukaddima kan Ramadan ko so muna dai wannan aya din insha Allah gobe za mu tsora daga inda muka tsaya tsarin tafsirin namu na manta faɗa ba ba gudu muke ba ba sauri muke ba ana son mu fahimci alkur'ani ne ko to ka zo don ka fahimta ka yi aiki wadda ka gane falillahi alhamdu wadda ba ka gane ba mun samu lada amma mu ma kokarinmu shi ne mai ga duk abin da za mu faɗa ya zanto akwai wanda zai gane don haka ba duk abin da muka karanta muke faɗa ba kun gane ko to sai mai kokarin haka da muka ce za mu na karɓan tambayoyi a ƙarshen karatu wanda ke da abin da yake so ya tambaya ya rubuta sai ya bamu idan man zo waye gari kafin mu shiga tafsirin sai mu karanta tambayoyi mun gane ko haka muka muke yi tsawon waɗannan lokuta da muke tafsiri a wannan masallacin da ba da kar amanta yi <clears throat> haka ɗin eh, in akwai masu tambayi sai su rubuta su ba ma Allah gobe in mun zo su za mu fara amsa kafin mu shiga tafsiri abinda muka faɗa ya zanto daidai fallace daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wadda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya karbi azumin mu ya karbi hidiman mu ma alqur'ani ya sanya mu ma ma'abota alqur'ani ahlullahi wa khassatu Allahumma amin wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 看，没问题。